وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان الزهروان على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna majuna marhaban muna majuna masha Allah muna majuna congratulations saboda samun damar har Allah ya miƙar da rayuwar mu gashi mun ga wani Ramadan din da yawa mun yi azumi da su bara in suna ban kasa yanzu yanzu ake nuna min hoton wani yaro matashi aka ce je malam bin yi kowa la'asar da shi ne sai ba haka abu yake ba ai kai tana magana je a iya eh, la'asar da kai yanzu nan ko ba haka ba amma ni kulli ajalin kita eh to Allah ya ji kanshi to gashi Allah cikin kyautar shi ya sa mun ga Ramadan abin kamar jiya ne duk mai hankali ya kiyaye ya zo cikin wata ruwaya aka ji annabi sallallahu yana cewa amin amin amin sahabi suka ce ya rasulullah sai ce ai mala'ika jibril ne ya faɗi abu uku ya ce Allah wadan duk wanda Ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin kirki da Allah zai da shi ba ka ce an ya ce a ha'a sannan kuma Allah wadai wanda duk zai ji a kira sunanka a ce Muhammadu Rasulullah bai yi wannan marar ne sannan kuma wanda zai tadda iyayen shi a raye tsofa ya kai gare su da yi kataɓus ne abin Allah zai bi da shi ba ta ga muhallin shayid kaga ai ramadan ya shigo ramadan a wannan rana ta farko ɗaya ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas na tsammani ko daidai ga watan biyu ko kuma ka ce watan fabrairu dubu da ashirin da shida muke fara wannan tafsiri na bana a wannan masallaci da albarka mai tarihi da sahaba wanda yau kusan kace karo na shekara 28 ko da bakwai ko da fuske to da muna godiya ga Allah da ya ba mu lafiya ya ba mu ilimin ya ba mu dama mu ma duk ya ba mu daman halartar jin littafin Allah azza wajal Ramadan shine wata na tara kuma an ɗauko sunan shi daga ar-ramadu suka ce ramadu zafi ko ɗimi suka ce watan yakan zo ne lokacin da rana kan daki dutse rana sai ta bar tasirin zafinta a kan duwatsu har wani ke cewa almustajiru bai amrin inda kurbatihi kalmustajiri min ramba ramda ibn mai neman amuru ya kawo mai ɗauki? yau kamar mai neman ya kare kanshi ne daga dutsen da rana ta daga ta zafafa shi ba kuma yana cikin zafin haka ke an gudu kaga gaba tsira ba <clears throat> shi ne watan da aka wajabta azumi a ciki shi kuma azumi an wajabta mana ne saboda dalili mahalicinmu ya faɗi dalili ya ce ya ayyuhan na amalu ya waɗanda suka yi imani Ku ci kutiba alaikum ci ba an wajabta muku azumi ka duba an wajabta muku azumi kama kutiba ala allazina min qablikum yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabanin ku nan ba muka dai muka fara azumi ba annaba sun yi azumi sai ya faɗi dalilin la'allakum tattaqu to kaji dalili da fata ko za ku ji tsoron Allah Allah ka sanya mu haka kenan hikimar da ke tattare da wajabta azumi a Ramadan shine samar da malaka ta takwa da haka kada ɗaya mai zamanto musulmi ramabani a'a ka zamanto musulmi mai rabbani ramabani shine wanda baka ganin komajin shi da ƙoƙarin shi sai in ramadan ya ramadan na wucewa sai aje duk darussa ɗin sannan ya zama ramadani musulun kenan kawai amma rabbani kai ramadani ne amma wajen aiki darussan ramadan din ma ba kai wasa da shi watan sadaka watan cirwa watan tsayuwa watan sallah watan karatun qur'ani watan yin umra ga waɗanda suke da iko Allah ka ba mu iko wata ne da ba a sakaci da shi dole dukkanin dangogi na sabo mu ƙara ribanya guje musu Allah ka san haka dukkanin abokanai nagari mu kara kwakume su da rike su dan zan sa kai mu ga Allah ne duk abokin da yake mugu ne to kamar kanjamo ne ka nisance shi musamman a wannan wata ka yi ƙoƙari ka tsara ka ga wurin gulmace-gulmace da yi da mutane da kuskus da kunji-kunji saboda kunshin ma'anar abin abu ne guda bakwai kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i gabarin ƙazantar harshe tun daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana da niyyar bauta ma Allah waɗannan kunshi bakwai sai ka same su kafin azumin ya zama azumi ka same gabarin ci ba za mu ci ba ka kame gabarin sha ba za mu sha ba ka kame gabarin bukatar jima'i za ka yi ba matarka da rana in ba ka babu azumi sannan ka kame gabarin ƙazantar harshe kamar yaya yi da mutane kamar da na faɗa da gulmace-gulmace ko shaidar zuru abu ne tabbatacce a hadisi wanda bai bar zuru ba da shaidar zuru Allah baya bukata ya bar cin abincin shi shi yana azumi to kaga ashe hadari ne ana azumi gulmace da sun sare. har ma in kaga ana gulmace gulmace ka kaurace ma wurin dan ka tsira da azumin ka sannan kuma daga cikin ma'anar azumi nake kana gabarin ci sha jima'i kazantar harshe hudu kenan ko tun daga hudowar alfijir dole azumi ya fara daga hudowar alfijiri na shida eh, na shida zuwa faduwar rana wanda ya zai fara azumi ne shi kawai zai fara ne daga karfe takwas na safe sai mu ce kai kuskure ko ce zai fara daga alfijir ɗin, amma shi ana karfe biyar da yamma zai sha azumi kamar wajen yanzu kenan sai ce dole ne ya kasance min tulu'il fajr ila ghurubi na shida kenan na bakwai beniyyatul ibada beniyyar bauta ma Allah kenan duk wanda zai yi azumi waɗannan abu guda bakwai ba su samu ba to shi ma azumin nashi bai samu ba a fahimtar kalami to wannan ke ana so a lokaci irin wannan a kiyaye wasu daga cikin abubuwa daga cikin abin da ake so kafin azumi zo ka karanta fiqhu siya dokokin azumi farko menene ma azumi ta ya kamata ka karanta shi ga jegun malama yaushe ake ganin wata hanya uku ko dai jinjirin watan sha'aban ya cika talatin da zarar sha'aban ya cika talatin to washe gari gobe ko an ga wata ko ba ganin azumi ne tun da mamu da kwana 31 ai ɗai kenan na biyu ko jama'a adila mutane adilai ko da su biyu ne in suka ce sun ga wata to za a tashi da azumi su wane ne adilai duk mutumin da aka gamsu da ba za a gan shi wajen aikata asha ba ƙananan laifuffukan ma yana kiciniya da zuciya ya bari wannan shi ne adili yace wal adlu man yastanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagha'ira wannan shi ne irin su biyu in suka ba da labarin ganin wata su gaya ma shugabanni ya zama dole mu tashi da azumi ana fahimta ta na uku idan aljama'atul mustafida jama'a mai tarin yawa in dai sun yanzu misali cikin masallacin nan ga jama'a fululu idan suka ce duk sun ga wata to ba a bukatan adili biyu yawansu ya doke maganar adili guda biyu dan da wahalar tsaro akan karya kuma ke saboda haka waɗannan sune hanyoyin to amma hanyoyin da ake ganin wata ta hanyar telescope na'ura ce za a sai ta zuƙo wata din kamar da suke a ƙasashen larabawa yanzu e gaskiya asalin wata dai a gani Dan ya ce su liru uyati wa afiru ku yi azumi ganin wata to amma wannan kuma bai hana ba tunda ilimi ne na zamani ai in dai har an gani ah to inda babu shi ai ba za a karya ba ai an gani ne babu laifi a aiki da wannan gani din wani ɗalibi cikin mu ya kira ni jiya daga nicosia a ƙasar cyprus ya ce malam kaji kaji ina cikin agajin sahaba amma yana phd a can to shi ne yanzu sunan ƙasar sun ce ba za su tashi da azumin ba sai gobe sai jibi yana magana jekin jibi ka yau kenan gobe alhamis wasu daga cikin kasashen maghrib sama saudiya kuma ya sun gani mu ma can gida gina za a gani ce to ai mutum a inda yake zai aiki da hukuncin kasar da yake arabtun ka aiki da kasar misali amma kuma in ka gada ma kana iya barin hukuncin su ka yi aiki da ganin alƙiblar musulmi gaba ɗaya saudiya ba ka yi laifi ba na biyu ka haɗa da kuma aiki da ganin ƙasar da ka fito don canza wa koma daga baya amma a halin yanzu ma'ana ka yi aiki da yanar da ka samu kanka a ciki idan ƙura ta buɗo ta shiga maƙogwaranka azumin ka bai ɓaci idan aka yi mutum allura saboda raɗaɗi azumin shi ɓaci ba amma in dai drip aka sa maka to drip abinci ne wannan azumin ya ɓaci idan mutum ya kakaro amai da gangar haka kawai ana zaune lafiya ya dinga kaka kai amai to sai ya rama azumi ɗaya fitowar maziyi ba ya ɓata azumi amma za ka je ka wanke kuma ka nisanci zuwa ƙofar abin da zai kai ka ga babban aikin da zai ɓata azumi har ya janyo maka kafaran wata biyu shine jima'i Arafton? mai azumi ya fi kyau je yi bacci da ya zauna inda yake gulmace-gulmace iwallah e, kar ka yi wasa da karatun ƙur'ani ga watan ƙur'ani ya zo yi ƙoƙari ka yi sauka hudu ka fara da biyu laraba next one zai ka samu ɗaya Take the second round third round har a ƙare ka samu hudu Allah ka ba mu ya rabu akwai wata biyar Allah da ta ce malam na yi alkawari duk kullum a kawo fiye wata masallaci ka gane shi tafiye da kina neman lahirar ki Allah ya ƙara mu kuɗin ki albarka kai ma kai nema na yi kowa yi qadar al-mustafa wa fi zalika na mutanafisun wanda ya zo gida ya ji ana dafa abinci sai ƙanshin abincin ya shiga makogoron shi abinci ya ɓaci ba sai dai kada ya da gangan na fata an gane ko wanda kuda ya kwace ya shiga makogoron shi to azumin su ya baci ka kakaro ka tofar da shi in zai yi masu cewa wai idan mu yana azumi in yaji ciwo jini fita ba shi da azumi ina ka samu wannan fikiwa ciwo yaji jini ya fita kuma sai ka ta abin ya ce ai azumi na abin da ya shiga ne ba abin da ya fita ba ne saboda wannan magana ba ta da ƙarfi ba ta da inganci kana azumi ba daidai bane kace za ka zo ka rungumi wata karrama zaka dai ne me kake ba akwai dare ba idan Allah ta'ala kai ku ko hadari ne ko uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum laylata Allah ta'ala ba nahar arastum sannan kuma wanda yake azumi abu ne muhimmi ya ci sahur wasu suna ganin kamar sahur kamar kasawa ne ta aini ba na sahur a'a ba daidai ba ne ɗauki tasaharu fa inna fi tasahuri baraka haka yanzu cikin hadisi ku dinga cin sahur cikin sahur akwai albarka sahur zai baka akalla abu uku farko zai baka dama kai aiki da karantar manzo Allah ai kun ji hadisi na biyu sahur zai zai gusar maka da kwadayin safi shi zake cewa breakfast kenan ka tashi da fast kenan to wannan sahur da zaka ci yakan daƙile kwaɗayin safe wanda ke miƙa maka gayyata zuwa ga cin abinci na uku sahur kan baka ƙarfi ka samu energy na ka ci gaba da yin azumin har a kai lokacin da rana ta faɗi na biyar ko na hudu kenan sahur kan sa azumin ka ya bambanta daga irin azumin yahudawa don ba su sahur ta kuma dole ka zama daban da su sannan kuma sunna ce da rana na faɗuwa ka sha ruwa wasu sun murɗe aya wai Allah ta'ala ce wato summa atimmu siyama ila layli ma'ana ba za a sha ruwa ba sai cikin dare dan Allah ce ila layli sai suka wince allai amana mutsadiya ai wanda zai fassara maka ma'anan allai shine annabi Muhammad rana na faɗowa ya sha azumi kenan allai kenan in ka tafi zuwa ga allai kenan sai ka bari sai sha biyu dare ka sha azumi kuma kaga babu wanda zai amince da kai a haka kaɗan kenan daga cikin abin da ya kamata mu fara a matsayin shimfiɗa <clears throat> da Allah ya shigo da mu wannan wata mai albarka mai daraja Allah ka ba mu ikon azumtun sa yadda kake sa rabbul alamin tafsiri tafsiri mun sha faɗa kullun shekara a takaice tafsiri shine bayanu ma'ani kalamillah kamar da manna al-qattani faɗa haka shi ibn usaymin bayanin ma'anonin maganar Allah abin da ya tara mu kenan mai mahalicin mai ce kuma tafsiri ɗaya ne daga cikin haƙoƙin ƙur'ani guda goma sha shida ƙur'ani yana bin ka bashi yana bin a guda shi da farko imani da shi ku ce ɗaya na biyu karanta shi karanta ƙur'ani haƙƙi ne ba karatun ƙur'ani ba ka sauke haƙƙinsa na uku karanta shi da tajwidi nawa kenan ka koyi harshen ƙur'ani larabci sannan idan ana karanta shi ka yi shuru in ana karanta shi ka dinga la'akari da me yake to shi ne a afala da ƙur'an me Allah yake cewa na nawa kenan da kyau sannan ka kira mutane zuwa ga ƙur'ani wa zakir bil ƙur'ani man ya khafu wa'i haƙi na nawa kenan haƙi na nawa kenan jama'a sannan ta'allumuhu ka je ka koyo shi ka je ka koyo shi gaban malamai na tara ka koyar da shi koyo shi da koyar da shi haƙƙi ne biyu an tara nawa kenan nawa kenan ya jama'a sannan a mai da shi alƙali lokacin ja'afar duhu ilallah warraddu ilallah warraddu ila kitabillah ina ana jaji arastun sannan haƙƙin shi na gaba Al-ƙur'ani mai girma kada a wulakanta shi daga cikin wulakantawa ka sa yawo ka buɗe shi la na sha faɗin wani ba a sa yawo a buɗe ƙur'ani ba na ce da ku yawo da jasa ba ne amma kai ta yau a taɓa ka kake ji ka sauko. ko ya kai taɓa ƙur'ani in dai takaddun kuɗi a banki roba suke sa su dangwala ruwa sai this is clean money idan kuɗin ku clean ne Qur'ani is cleaner ya fi kuɗin ku cleanantuwa to misali ce ne ko haƙƙi na nawa kenan haƙƙin ƙur'ani na goma sha biyu ya jama'a wato karka katse shi ana karanta shi yasa duk wanda ya sa wato tilawar wani malami a matsayin ringington ana katsewa domin sai ga mutum ya sa karatun su dai ko manyan malaman nan makaranta Qur'ani ko namu na gida sai kaga da zaran an kira shi sai ka ji tilawa tsakanin ku da Allah yana bari a kai aya kafin ya yanke ba kawo hakinta ba Inna lazi na ƙalo rabata ya datse Allah bai dire ba ka datse kanansu Allah datse ka ne yanzu wani shugabanka yana magana ka dace shi sai baka isa ba sai ya magana Allah kake datse kuma kaddara a rana ka yi irin wannan an kira ka so hamsin ka haka so hamsin a kana da truck load na zunubai ke baka sani ba to wace ma ka sa ainihin karatun ƙor'anin a matsayin zangin to wace da ba haƙƙi na gaba kenan ba sannan kuma na faɗi nawa kenan na faɗi nawa kenan haƙƙin ƙor'ani na gaba wato kamai da shi shi ne tsarin mulkinka ko da ƙasa ba ta aiki da shi to kake aiki da shi ba ƙor'ani ya ce kaza na tafi zuwa ga abin da ya ce ya ce in rintsai da kallon haram na rantsi an shi ne tsarin mulkin naka yi eh. ƙur'ani ya ce kar in ci riba na iya iyawa ta ko da abin ya fi ƙarfi ba mace an ce ki ɗaji jikinki ƙura'ani ne ba sai kin jira gwamnati ba ke zama gwamnatin kanki da kinki malam yana cewa ku tabbatar da gwamnatin musulunci a gidanku sai Allah ya tabbatar muku a kafar ku yace aqimu daulatar islam fi biladikun wa fi anfusikum tuqam lakum fi biladikum to sai gaba ma aji muna jiran gona muna jiran shirma tsaye gaskiya ne dole su yi to yi mutum ka kai kowa kabarin shi daban mala'ikan shi daban ka aiwatar mana kai dan kasuwa ne menene kake na aiki da qur'ani kana ɓoye kayan kana sai da kaya wanda ya zama expired drugs a ya kasai sai da mutane? Hmm? a shekin sai mutu zai iya wani masallaci ka ba shi haƙƙin shi iyaye ka ba su haƙƙin su ramadan din ba ka tsare mashi mutuncin shi yani ku tsayi da gwamnatin musulunci a jikunan gwargwadon iya ko babu wanda ce sai ka zama annabi to don babu annabi, ba wanda sai ka zama mala'ika la ka yi ƙadarar tsaka la yi kallifin lahu nafsa milla wus'aha haƙƙi na nauke nan? haƙƙi na nauke nan, haƙƙin ƙur'ani na gaba wato kar a kai shi inda zai wulakanta akwai masu cewa kwanakin baya wai a ringa kai ƙur'ani hotel saboda ai ai karatu muka ce hotel suka ce hotel suka ce ka san hotel a nigeria ha to ai kiristoci suna zuwa da bible kiristoci ka ce ai kuma bible ka ce ai ɗaya suke ne ha za kitabullah ba za su kitabu gairi wancan littafin paul ne ba ɗaya ba ne kuma na taɓa faɗa wata zai kai shekara kusan ashirin na je na sauka a wani hotel a calabar wallahi ɗakin da suka sani sai na duba sai ga ayin toilet paper an katsa mani a tsura kan ƙwa'ai to kai ce a kai ƙorani da kake so ka sau to haƙƙin ƙorani ne kare gamu da wulakanci kar ka miƙa shi hannun kafiri da zai wulakanta shi haƙƙi ne kuna fahimta ta sai haƙƙi na nawa sai haƙƙi na nawa yawa haƙƙi na gaba yi ƙoƙari rayuwarka ya zama to kamar ƙorani ne mai tafiya Da walking Quran kana khuluquhu al gurgudun iyawarka sannan haƙƙi na gaba ka koyi tafsirin ƙorani an zo wurin ka koyi tafsiri wala ya tunaka bi masarin illaji inaka bil haƙi wa ahsana tafsira ka koyi tafsiri mai Allah ya ce mai ƙorani ya ce amma da bambanci tsakanin ƙorani da kuma ulumul ƙorani in nake da ku ku gaya mini ayoyi guda uku a ƙorani da Allah ya fara da shin mai ruwa shin aikun san su kamar ne shara'a lakum shar ramadan da kuma mai shahid Allah su nan guda uku duk qur'ani to wannan ba tafsiri ana kiran shi mai qur'an araftum amma tafsiri shine kamar da na faɗa bayanu ma'ani kalamiyya Allah ya ce kaza ka ce ga abin da ce amma shi ma ulumul qur'ani da mutakar muhimmanci yana daga cikin abin da ke taimaka mu tafsiri ilmul qira'at وإذا رأيت ثم رأيت نئيما وملكا كبيرا كرات وملكا كبيرا ملكا بمعنى ملكا بسالي يرى تيما كواجه اكسانشيتن معنى أيمن فصر القرآن ميجرما عرفتم؟ يرى ذلك سكين هكيم قرآني أقل أبند كسامو كهدو تكبري يزمي شيء سامو لم يكي كرامة شعبان شهر القرآن watan makaranta don suna tsananta bita suna ka a tashi abinda kake da shi na ƙur'ani karka bai yanzu ne matsala ne an samu nawa kenan an samu nawa kenan haƙ an kai sha shida ta wutsayawa to kun gana ce da ku tafsiri na daga cikin haƙoƙin ƙur'ani an gane ko to bara cikin ikon Allah yadda aka tunatar da neman kwana ne a aya ta 170 daidai tsora mai lamba ta bakwai na ji daɗi da Allah ya ta kuka kiyaye kuka rike za mu tashi wa ina ta kanal jabala alarama karanta mana Allah da ta بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سوف نشوف آية تفرقوا آية من لما 171 كده. wa suka ce muta'alliqun ne bi fi'li madin munsari lokacin da na takna aljabal fawqahum muka cire dutse akan su banu isra'il da aka ce "Kurki dokoki suka yi taurin kai sai Allah ya turo musu dutse ku kama ko ya farfasa kawunan ku saboda suna da taurin kai yahudi shine Allah ke tunatar da mu wa idh lataqana al-jabala faw lokacin da muka ci dutse saman su ka annahu dhullatun kai ka ce dutsen wata katotuwar inuwa ce amma dutse ne sun yi sakankance annahu waqi'un bihim wannan dutsen zai sauko kansu ya rada kan ya marmashe kawunan nasu muka ce khudhu atainakum biquwwa ku riki abin da muka ba ku da ƙarfi ku rike oh, eh, oh ga abin da zai faru da ku zo ma atanakum bi Wani kuru na fi ko kuma tuna abin da ke cikin wannan dokar da muka ba ku la'allakun tattaqun kada nan ƙur'ani na hakaito mana abin da ya gabata ne a baya daga cikin durus na ƙur'ani, ƙur'ani yana karanta da tauhidi shine awwalu ma yana karantar da Alkafaf. na'am na kusa alaika ahsanal qasas kaga wannan kissa ce sannan cikin kissa kuma akwai darussa malamai suna cewa al-qasasu junudullah kisoshi sune rundunonin ubangiji da kaje abin da aka yi da fir'auna dan kai maka ka shiga sai ta sannan ƙur'ani na karantar da al-ahkam hukunce hukunce hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum haka wannan hukunce hukunce saboda haka nan an nuna mana ga abin da ya faru game da su banu isra'il saboda taurin kansu aka sauka musu da dutse ku yi imani a shi akwai lokacin da sai an tilasta maka kabi Allah ma aya ta gaba وإذ أقل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ضالين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya kafa doka tun tsatso tun farko farkon ƴaƴan annabi Adamu an gane ko wato su tsabon su Allah ya shaidantar da su a kan kansu Allah ya ce ba ni ne ubangiji Malamin suka ce ma'ana wannan wurin tun farkon halitta farkon halitta ne. a dai dan adam dai da mu da aljannu suwa suka fara zuwa duniya aljannu suwa daga mu kwarai kuwa domin Allah ya ce wal jannu khalaqnahu min qablu min nari samu an gane ko aljannu an aljinsu min qablu ay min qabli khalqi bani adam min nar samu harshen wuta ta shi yasa kaga shi dan ke so khalaqta ne min nar wa khalaqtahu min tin ai ne kan gaba da shi ma aljanna to amma kasance wasu farko baya nufin sun fi adada domin cikin dan adam ne ai kake da annabawa kuma cikin ɗan adam ne kake da halittar da tafi kowace halitta tsada shi ne annabi muhammad to mun gode Allah da yi mutane da kuma aiko mana ashraful khalq ya kuma da mu mafi tsadan dukkanin halitta kuntum kaira umma rafin, to tun farkon tasowa sai da Allah ya kafa doka ne ne fa ubangiji in kuka zo duniya ku bauta nan kar ku shi kar ka ɗauka abu ne incidental accidental la doka ne Allah ta'ala da ya kafa ta ai ka sani wallahi abu ne cikin tsatso Allah ta'ala fitar da kai kana cikin duniyar da baka mazo mutuku duk dan adam sai ya bi ta duniya guda uku kafin ya zo duniya to sai na ba da detail ba fassarar ma'anar kenan Allah ya kafa shaida akan ce ba ne ne ubangiji ko ba qalu bala suka ce na'am duk inda ka ji bala ko bale ba a faɗin bala ko balai sai idan tambaya ta zo da korewa alamta a kun? Ba ka ce ba sai ka ce ne bala in ka ce na'am ka ce ka ce ba alaisa Allah bai hakim mai yake cewa saboda alaisa da alam amma in tambaya ta zo da tabbatarwa sai ka ce na'am hal akalta na'am hal shirinta? na'am hal hadarta majalisar tafsir na'am alam ta'ati bala atait wa hakaza arabtum da Allah ta'ala ce alastu rabbi wannan korewa ne ko korewa bane ni ba ubangijin ku bane qalu suka ce bala haka ne shahidna mun shaida ubangiji an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafil dan karanta shi kiyama kuce to ai mu game da imani da Allah mu riga mun gafala ba sani ba ballin kuna da aka taso Allah bai bar ku ba ya dinga aiko annabawa da manzanni ku gane connection din yanzu wane ne zai ce ba shi da labarin bayanan annabi Muhammad wasallam ana yi tambaya akwai wata kabila da ba ta ma san manzo Allah ya bayyana akwai wata jama'a a duniyar nan ta ubangiji da ba ta ma san wai akwai Al-Qur'ani? akwai Allahu a'lam halittar Allah yawa ke gare ta amma a wannan zamani da duniya ta zama a tafin hannu in har akwai su nan wa makon namu mu'abbidin hatta amma anya akwai fa ko mutan da aka ce suna cikin yankin na orang asli a can amazon basins misali da aka ce ba sa ganin haske ai sun ji bayanin mazan Allah ba wanda ce bai ji ba dan karan kiyama ku ce a ubangiji mu ai falalu ne la aw taqulu aw taqulu inna ma asraka abauna min qabl wa kunna min ba'dihim Afatuhulikuna bi ma fa’alal mubutilu. Auta kulu ko ku samu baki kuna cewa in lama a shiraka a ba’una, yau a yi bangiji ne suka yi shiraka ban da mu a sako da zo muku ba. Ta zo muku ba. Shi sa aiko manzanni rusulan bashirai na umar. Lai Allah ya kona linnais Allah su gada rusul. Manzanni masu bishara ne da gargaɗi don kada mutane su samu dama ta tarjiya. ko kai an gargaɗe ka banda kaza banda kaza banda kaza kuma kai kai ba suna cewa jahiltar doka ba uzuri ba suna faɗa ai an riga an gaya maka amma abin da ka sani ba to don kara ku ce inna ma a aba'una min qablu iyayenmu ne suka shiga gabanin ka wa kunna zuriyatan min ba'di mu tsatsau ne kawai daga bayan sai Allah aka tuhlikuna bima fa'alna Allah ka halaka mu da abinda mabannata suka yi a hujja ta riga ta zo kanku an riga an karanta da kun ji da kun ji iyarwa ta koya zo muku Allah ya samu dace wa kazalika wa kazalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un wa kazalika nufassilu al-ayat tankar haka ne muke bayanin ayoyin mu dake dake shine nufassilu daki daki daki wala allahum yarji'un da fata ko mutane sa koma zuwa ga Allah suna masu tadoda Allahumma ja'alna min ar-raji'ina ala al-haqq واتل a نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu shaytan fakana min al-ghawin walau shi'na watlu ya manzo Allah ka karanta musu shine watlu kai musu bitar naba allazi labarin wannan mutumin da atainahu ayatina mun bashi ayoyin duk da an ba shi amma fansalaha ha sai sa'ule ya aji ayar gefe irin son zuciya shi kaga salaha daga salhu rago idan ka faɗi rago fata daban naman daban naman zai koma fata ɗin shine salhu wanda an ba shi ilimi ya gani amma sai ya fice to in ba su abu shi da komawa ga shirya to ashe fata ko naman akuya zai koma fatan da aka ce shi ne salfo kenan to malamai sun ambaci dalilin sauka wannan aya rawayoyi da yawa malamai suna da yawa cewa wani mutum ne mai suna bil'am ibn ba'uwa, ko bal'am bin ba'uwa wani kasa ce za ka yi suna da inganci su kuma amma sun karo a cikin da sai na asibabin musu shi wannan mutum annabi musa zai kai yani hari ko kuma zai fita da awa kuna jina? to sai matar shi ‘yan uwanta kafirai ne sai ta marire ce ma shi malamin domin Allah ba shi ismul azam shine ayatun hadin yi addu'a sai ga abu ya tabbata ta ce ka roki Allah Allah ya jinkirtar da Musa kare jirgin sai sai ke na nabi Allah kina da hankali fa annabin Allah in yi addu'a kamar rice sai bai mata fitinar soyayya haka malam suka ce mataye inna kai da kunna abu ai Allah ne in ba ka yi su a mace tana iya burma ka Allah ko tarihin duniya da yawa daga cikin ƙasashe mata suka burma su amma in mace ta gama da imani da ta'awa da bin Allah to ka samu bar rayuwa mm. hani Allah ka wallahi mm. Allah ka ku tashi ku nemi mata nagari matasa Allah ya ba ku nagartattu kyawawa kuma ainihin tsayayyu makaranta ƙur'ani masu kiyamun lai masu kiyamun ramadan masu nafin fili har ma su ɗiga wani abu a nufi ce ya haƙuri ba sai kai cefa da na ɗauki nauyin cefa ne na wata Allah kuwa Allah ka ba mu kuma matan Allah ya ba ku mazaje na gari abin malam yana dawowa ya ga ki a murtuke ya kasa iya cin abinci sai ya ga saki dariya ta ko wannan muhimmi ne a gyara gida amma ita wannan sai ta zama shi ga bil amr bil ma'ruf malam sai da ta kai aka ce sai da ya harba wannan addu'a din kuma ta aiki kan Allah ya musu shi kuma ya ce ubangiji to alaika bihi ai magana ta tsari. shi musa manzan Allah wa kallama Allah musa ce ubangiji kakanin gashi ai malam sai ya lalace sai ya taɓe sai dukkanin abin da yake da suka tafi Allah ya kwashi albarka din malamai sun ce shi ne suka ma'adai Allah ce ka karanta musu labarin allazi atainahu ayatina fansalakha Ha'. sai faƙule ya bar dokokin fa'ad ba a hushefa sai shaɗan ya ji shi sai malami suka ce idan malami ya lalace to sai ɗan ya zama almajirin shi a wuzu billah don ya ce fa'ad ba a hushefano ɗan fa fakana min alghawina sai kasance daga cikin halakakku halakakku shi wannan mutumin an gane ko ina ayar ina ismul azam ya ji son zuciya son zuciya halaka ne Allah kashe mu da ittiba'ul hawa walau shi'na ka karanta walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da sai mu daga shi da dana awin. sama da ga son zuciya ne nasallaha kana sayo da mun ga dama sai mu daga darajar shi biha da waɗannan awin. walakinahu haka ne akhlada ila al-ard saboda ya koma ya bi duniya ya dakile a ban ƙasa ya bi soyayya mara amfani ya kalli materials na rayuwa ya bar Allah to kaji mushkil tare da shi kenan wata ba hawahu ya bi son zuciyar shi kuma son zuciya in ji bahaushe ɓacin zuciya an gane ko faman hafa makama rabbi wani hannasa an hawa fa inal jannata in zo azumi muke yi ba wanda zai iya shiga ɗaki ya kulle ci abinci amma zuciya za ta iya gaitanka amma da yake imaninka ya kai lau ka ce kai ba zan iya ba ka gode ma Allah akwai wallahi zai haka akwai waɗanda da azumin nan saboda kuɗi su bi ƙasashe na sanyi su yi shargallansu an ƙare su zo suna ta mujorai wani sun yi azumi Allah ya gan ku ai ko Allah ba za ku tsira ba fa in lam takunu tara fa innahu amma barin tambaye ku mutum ne sai ce kai Kano ana tsananin zafin rana azumi na wahala da ni misali barin tafi Port Harcourt ko Calabar ko ko ko inda suke an fara ruwa mu samu saukin azumi shin yi daidai yi daidai dalilin barin Kano na gaya muku dalilin shi zafi ake yi azumin na diga tashi Barin da inda ake sanyi ba fa azumi ne ba zai yi hmm. yana neman wuri mai dan na ce Shi ne na ce da farko tukun yi haka halal ne ya bar nan ya tafi can da wannan niyyar halal ne ɗaya kenan na biyu azumin shi da ya yi mai laifi yuridullahu bi kuma yusuf shi ne inda wannan shi ne dalilin shi ya tafi shi magana ta tsari hmm. za ka ce raki ba ne ba ka san yanayin body chemistry ɗin shi yanayin cikin kyala ba zai jura ka wani sani a raftun? tsaye saboda haka ya ne allah ta'ala ya ce wato walau ina da mun ga dama da sai mu daga shi da ayin walakinahu akhlada ila al-ard sai ya bi son zuciya ya bi duniya wattaba'a hawahu sai Allah ya buga wani misali game da wannan mutum sace fa masaluhu kama salil kal misalin shi kamar kare ne a kamar ya a balaga akwai ko kuma akwai kafin ada akwai illa mushtaraka yanzu misali idan ka ce zaido kamar mota ne wajen matalla to wajen gudu shi ne suke kira waje shari ha gane ko mai ka hango ka kamanta shi ya eh, yi saboda yana alkali kamar mota to wane ne mushabbahu zaido wannan ne mushabbahun bihi mota dan da ita aka manta shi wajen mai gudu to in kace aiwa ne kura ne wajen mai kwaɗayi to wannan balaga kenan ilimin rhetoric ya ne wato ka faɗi ka kamanta shi da abin da kamar tashi ga kuma fuskar ka gan shi wani irin makwaɗaici ne ke cewa da kora ne ai shi ya sani ai to wannan ala sai Allah ta'ala ce misalin wannan mutum bilal ibn za'ura ce kama sani kamar kare ne a to ina fuskar take sai Allah ta'ala ya ce, kama sani kalbi in tahmil alayhi yalhas aw yal Haf. shi kare in maka kyale shi yana maka mai hari yana yana ne haushi ma'ana ya lalace wanda duk aka ce shi kare ne to an gama wulakanta shi mara zuciya kaga in ka ce mutum kare ne za ka haskoki iri-iri farko dai ba shi da zuciya bai san kimar kan shi ba yana da kurin kwaɗayi sannan ba shi da manufa amma kuma ana samun kare wanda in ka ilmantar da shi to allimu na hunna mimma allamakum la fakulu masu masra idan kana da kare da ka koya mai farauta in ya kama zomo ya halatta ka ce bismillah ka ci zomo mudin da ka sake shi ka ce bismillah mushkil kawai idan ka zo ka ga wato karen naka da ka sake shi da bismillah kuma ka ga wani kare sun taru akan wannan dabba ta mutu to ka san wani karin ya kashe to ba za ka ci ba saboda mai yiwa naka ne mai yiwa kuma wancan ne wanda shi ba mu'allami bane arabtum to Allah sai ce wannan mutum misalin shi kamar kare ne in hamil alayhi in kai mai hari za ka kore shi yalhas sai dinga haushi a wuce turbin ma ka bar shi haka wato ya wulakanta kenan ko sai ce zalika masarul qaumin ladina kadru akin wannan shine misalin mutanen da suka kare ta ayoyin mu faqafusil qafasa ta yatafakkarun ka ci gaba da karanta musu kissoshi ya ko mutane su yi tafakkuri اللهم اجعلنا من المتفكرين الآية التالية مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثل القوم مثال ولن متاني يا موننا يا موننا مثال متانين لتسألك عيوني tunda shi ya karanta ayoyi ne to amma shi amma da misalin sa da kare Allah ce tabda irin wannan misali na'am sun karyata ayoyinmu wa an anfusuhum kan yuzlimun kuma kan suke zalunta ba wani ba saboda wani jiya ma Allah baya inma zalama nafsahu ya zalunci kanshi da kanshi aya ta gaba من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو muhtari. duk wanda Allah ya shiryar ta fi shi ne shiryayye almanan ko kullum ka roƙi shirya domin idan Allah ya rage cinta maka shirya to ai baka da matsala sai ka ga shi kanshi sabo yana magudunka Allah kuwa saboda kana da wani mechanism in bills da Allah ya ajiye maka za a yi fata sai ka ji kai ba harkar ka bace giya ka ce ba kuma taɓa ganin ta ta ba ba ka taɓa shanta ba zina ta ce ban santa ba sai ka ga kuma gode wa Allah sai ka ga irin mutane wato gafari ba ya ci a kasuwa amma yana tsintsayin riba sai idan tela ne da wahala ya yi ɗinki yadi ya rage ya ɓoye ya ce ba nawa ba ne wallahi ba nawa ba ne ka gashi biya ni kuɗi ga abin da ya rage ya ce na ba ka suna gudu tun da ka ba ne abin da ta kawo tana control ɗin shi in ɗalibi ne ba zai sata jarabawa na shafa da wannan misali ba zai yi ba wallahi malami ne ba zai ba da maki na ƙarya under makin over makin saboda baban ɗalibai sun ba shi brown envelope ta takawa ne ya afi takawa za ta sa hatta tuka mota sai kai kafa kafa ba za ka zurin kana da mota sabuwa mai tsananin gudu suna da malejin gudu 280 kana tafiya 260 kana son ka kashe kanka ne hanya na da haƙi a sunka misali ta ƙawana wannan abu ɗin misali ka gane ko imamu shafi'i don Allah ƙara mai da da ya kai ziyara gun almajirinsa al'imamu ahmad bin hamdan kun sabon da ya faru da ya kai ziyara lokacin shafi'i ya riga ya bar iraq ya koma misra aka ce da ya kai ziyara sai shi ahlan wasalan bai shafi wa ma'ali wa ila akhir ya ba imamu shafi'i masauki a ɗakin da ka san akurki ba su da yawan dukiya Allahu akbar jakar maka lati ga dan wurin namu da aka kwana ce ta shi to sai imamu Ahmad ibn Hanbal ashe ya aje kofi na Qur'ani a ɗakin Shafi'i da yazo bacci sai ga to a in ya kwanta kafar shi za ta kalli Qur'ani saboda tsukuntuwar ɗakin a tsuke ɗakin imam ahmad bai sani ya su ina jin bacci in na kwanta ta za ta kalla me ya kamata yi ya dauke ya ce wallah ba zan ɗauke don ba ne na aje ba shi ne kawar. ya ce ga inda ya sauke ne ban nemi izini in taɓa ƙwa'anin ba ta ya zan taɓa kai maza sun da ba wallahi ma aka ce sai dinga sallah har garewa ya daga rewaye malam ya zo ya kawo masa kalaci ya ga malam na gina a ce ce to ayi ban samu na rinsa ba saboda ne ya ce kallon inda kaji ƙwararri ce ya ya fa hannun ya zanta wu ka kawo da shi ya ce ne na aji a kan na aji to idan kana jin kasas su wasu sai ga ba da banza ba Allah ya wanzar da matsayin Allah in ka ji ne ba banza ba Allah ka wanintar da muka aikin ki Al-Hassan al-Basri wani yake cewa na rayu da shi shekara 30 ban taba ji yace kai yau ana zafi ba kai ana sanyi bai taba damuwa da an yi sarauta ko ba yi sarauta kullum cewa yake jama'a mutuwa wata nan zuwa mutuwa tana zuwa to in ka tinkari mutane yau da shi za ka gudu su barka a gaban yau shi kenan kullum maganar mutuwa ba za mu more ba da raka da ko in nuna maka yadda yanayin rayuwa na ya kasance misali mu kawai sai dai mu kamanta fatashabbahu in lam takunu mithlum inna tashabbaha bil karami falah arafton mu ji aya ta gaba walaqad zara'ana man yahdi Allah ban ka bada fatara boko wanda Allah shi ne shiryayye wa man yudli wanda kuma Allah ya batar. فأولئك هم الخاسرون ما سوها سارا كينن ما ستابعوا كينن نعوذ بالله من الخسارة آية كبار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ال... أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إلى آخر الآية آية من لما تريد سبعين ترى أتكلم أن السورة من لما بقي الأعراب الله يكي تبت ذرأنا أي خلقنا من هل التام جهنم كفوم يوا أعوذ بالله Allah ana samu shi zara'ana mun kebe mu jahannama kasirun kaso kaso mai na aljanna da kuma mutane dalili lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya da ita kenan abin da ke cankar gaskiya ai zuciya ce sun ganta ba sa so sai su mata ashe kin fahimtar gaskiya ga ta karara wata alama ce ta mutuwar zuci da kuma lalacewar zuciya ai idan misali yan cardiologists kai, suna ce da kai heart attack ai da ba heart attack heart attack wani is physical zuciyar da aka shiga ta game da heart attack heart failure wannan abu ne wanda yake na gangan jiki Allah ya tsare mu dukkan su Allah ya kiyaye amma hakikanin mutuwar zuci ta fata a attack Da domin ta attack na jiki karkari ka mutu inda imani dan aljanna amma zuciya in ta mace hasken imani ki shigowa ka fi kowa lafiya a duniya sunan kamar lafiya dan za ta kai mutum ga jahannama a fahimtun kalami suraka Allah ya ce mun dafa ma jihar jahannama kaso mai yawa na mutane aljanna mutane saboda lahum Kulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba sa cankar gaskiya da ita kaji mushkilar safar farko ku nabi wa lahum a'yunun la yasma biha suna da gululan idanu a ba sa garin gaskiya su gaskiya su kawo da ido sun zama sunmun bukumun umyun ashe malama cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba shi sa albasaru daban basira kuma daban basaru kawai gani basira kuma abin da zuciya ta hango kana iya tadda mutum makaho ne amma basirin da yake da shi shatubi da ya rubuta baiti dubu da tsari da kaza kaza akan qur'ani ya wace qur'ani ya? hadin ce makaho ne ta ya kai samu ne shek ba maza littattafai bai haddace ashab zai zauna a aziziya ana karatu na na abu sadaka rasulullah sai an karanta guda hamsin yana ji sai ɗauki ɗaya bayan ɗaya masa shari'a